ومن يخلق فنحتجد له وليا نوشدا وفعل أمة الإيمان وحييكم بتهية الإسلام السلام عليكم ورحمة barka da sake haɗuwan mu a wannan masallaci mai albarka masjidu tasahila aqida gwon tikwalo ko sanan banin mai dubai yayin da muke gabatar da tafsiri a kullum a cikin wata ramadan a yau shi ne eh, majalis dunmu na ainihin kwanan wata na ramadan na kwana goma sha ɗaya kenan dunmu ma ya zanto sha ɗaya ga kuma shekara ta ainihin 1440 wanda ya yi daidai da na miladiyya goma sha shida ga watan biyar shekara ta 2000 da ainihin goma sha tara jiya mun bude bayanai da farko-farkon ayoyi da suke magana a cikin suratu ali ma'an, malam yau zai sake maimaita mun iya bayanan da ba mu samu mun shiga ba yau sai mu sake tabawa kafin mu ci gaba malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام هو الذي إن الله لا ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية كما تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala anan yake cewa bayan alif lam mim wanda muka yi dogon bayani akai a jiya Allah yake cewa Allahu la ilaha illa hu Allah shine babu abun bautawa da gaskiya face shi alhayyu wanda yake da rayuwa cikakken rayuwa alqayyum wanda yake sayayye ga kansa kuma halittu gaba daya sukan sayu ne daga gare sa nazzala alaykal kitaba bil haqq Allah ya saukar baka da littafi bil haqqi da gaskiya sannan kuma musaddiqan lima baina yadayhi wannan littafin fa yana mai gaskata da abin da ke gaba gare sa wa anzalat tawa hakanan Allah ya saukar da at-tawa wal injil da al-injil min qabl gabanin saukan wannan littafin alqur'ani hudan linnas a matsayin shirya ga mutane wa an al-furqan hakanan Allah ya saukar da Kur'ani al da zina kafa rubi a yatin la tabbas waɗanda suka butulcewa ayoyin Allah lahum azabun shadid azaba mai tsanani zai tabbata ga Yesu. wallahu azizun Allah mabuwayi tiƙa kuma ma'abocin ɗaukan fansa inna Allah tabbas Allah la ya alaihi shai'un babu wani abin da zai faku gare sa fil a cikin ƙasa lafi sama yi haka nan a cikin sama yi allazi yusawwirukum haka nan shi ne fa Allah shi kaɗai ne wanda yi kuma wanda yake sauwa fil hami a cikin mahaifa kaifa ya sha'u ta yadda ya so la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya face shi al'azizin mabuwayi alhakim mai hikima gwani a cikin lamarinsa cikin wannan kamar yadda ta gama ta gabata a cikin wannan wasu malamai suka ce idan kuka yi la'akari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nazzala alaika kitab ya saukar maka da alkitab shine qur'ani bil haqqi da gaskiya dukkanin abin da qur'ani ya zo da shi gaskiya ne kuma saboda gaskiya Allah ya saukar da wannan littafin wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafin yana mai gaskata abinda ke gaba ga manzannin da suka zo kafin Qur'ani ya zo gabanin su Qur'ani ya gaskata su babu wanda Qur'ani ya kayyata shi babu wanda Qur'ani ya ja da shi wannan sannan hakanan dukkanin littattafai da suka zo gabanin wannan ƙur'anin, sakon da suka zo da su shine abinda da Qur'ani yake tabbatarwa ta fuskan akida babu wani abin da suka zo ta fuskan akida da ƙwar'ani ya zo ya nuna cewa ba haka yake ba babu shi musaddiƙan lima bai na yadda yi wa zalattawa daga nan wasu suka ce kun ga daga nan wa zalattawa wal injil lafazin anzala daga anzala yunzilu inzalan nazzala yunazzilu tanzilan a hakan yake akwai bambanci tsakanin at-tanzil da kuma al-inzal yadda istimalin a nan da ya zo wajen ƙur'ani sai ce nazzala laikal kitaba bil haqq musaddiqan na bayna yadayhi sai ce wa anzala at-taurata wal injil bai ce wa nazzala at ta wal injil ba kaga yayi adil ya koma zuwa ga ainihin lafazin inzal nan ne sai wasu suke ga cewa duk inda aka yi amfani da nazzala yunazzilu kaga tanzilan at-tanzil yana nuna cewa abu ne wanda ainihin aka saukar da shi jumlatan wahida shi ya sa ana zaga ce laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida kazalika linusabbita bihi fuadak kaga jumlatan wahida a lokaci guda saukarwa wannan shine da ake nufi to amma ma'ana cikin wannan lafazin bisa ga zance mafi inganci ba su da malamai suke cewa tanzil ko a ce a an haba su kashi-kashi aka sauka shi ne inzal shi ne lokaci guda ɗaya afuwan abinda su suke cewa amma bisa ga ainihin mafi ingancin magana da malamai suka yi taƙiƙ ka bambanta tsakanin inzal da ainihin tanzil suka ce babu wata fa'ida larabawa dukkanin su a daidai suke amfani da su ko a cikin nan ɗin ai za ku fahimci hakan tunda da Allah ya ce nazzala alaikal kitab wannan yana nuna cewa ba wai jumlatan wahidan ba a arabe kashi kashi haka aka saukarwa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda ke nuna kenan wa qur'anan faqnahu litaqa'ahu 'alan nasi ala mukfin wa nazzalnahu tanzilan shi ya za a nan yace nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala tawrata wal injil su domin jumlatan wahidan aka sauka amma suka ce wannan din ma za a ja saboda a gaba yace wa anzala al furqan saboda furqan din me ake nufi shi qur'anin ake nufi sai wannan zai nuna ma cewa ayi amfani da ainihin ko inzal ko tanzil dukkaninsu su ɗaya ne wannan ƙwa'ani yakan yi amfani da larabci usulub ya yi amfani da wannan ya yi amfani da wancan kai ma larabcinka zai kawo yin kana karanta ƙwa'ani wannan shi ne kamar yadda muka yi bayanin lahama kasabat wa alaiha maktasabat ga daga kasa ba ala ne fa'ala ba ala wazni ifta'ala mazid bi fain. amma dukkaninsu wasu suna cewa wannan bishiyar, wannan bilkar amma suka ce duka ɗaya ne ko amfani da wannan ko amfani da wancan kamar yadda Allah ya ce fa mahilil kafirin amhilhum mahil amhilhum kaga dukkaninsu yakan bambanta to a nan zance mafi inganci kaga a gaban ma ya ce wa anzal al-furqan wasu suka ce al-furqan anan zai koma zuwa ga shi Qur'anin da attawa da al-injil ai dukkaninsu a matsayin furqan din suke wasu suka ci a ƙur'ani shi ne furqan abinda ake nufi tabarakal ladzi nazzala al'abdi furqana ala 'abdihi liyakuna na nadiya Shi ne zai zanto wa an zarar furqan sake maimaita ƙur'ani bayan da ƙur'anin aka bude nazzala alaikal kitaba bil sannan kuma a ƙarshe wa an zarar yana nuna muhimmancin ƙur'ani da yake wafdu na jihar nasara da suka zo suna ja ana nuna musu muhimmancin sakon da wannan ƙur'anin ya zo da shi kamata ya su zo su sallama su sadu da su bi gaskiya ba abu ne wanda za su saya suna bata a kansu lokaci ba shi ya sa a gaban ma Allah ya ce innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka ce bi ayatin lahi da ayoyin Allah daga cikin ayoyin Allah da suke butulcewa akwai Qur'anin dama shi ake nufi ko kuma ya zanto ayoyi dukkanin abin da ya zanto mu'jiza duk wani mu'jizan da zai tabbatar da sakon manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma annabcin kasancewansa shi manzo ne min indillahi to duk wata aya da za ta zo idan aka butulcewa wannan aya mutum fada cikin innal ladhina kafaru bi ayatin layi. hakanan ayoyin alkur'ani da sakon da ake tabbatar musu da suka butulce a nan sai ya ce Allah ya talahum azabun shadid lalle akwai attari akwai so ta so a cikin nan kamata ya kowa ya zo ya bi ƙwar'ani kowa ya zo ya bi gaskiya a nan ne allah ya ce innan lazi na gafa ya ci lahi lahum azabun shadid kaga bayan yaje lahum azabun azaba ta tabbata gare su amma duk da haka sai da aka wasafa wannan azaban da shadid domin su shiga taitayinsu maganan da ake yi ba wasa ba ne lahum azabun shadid wallahu a'zizin allah mabuwayi ne wanda ya gagaye komai zuntika ba wani abin da za su yi na laifi da za a ce ba za a cafke su ba za a kama su ba wanda yake tun a jahiliya mun faɗa da zuhair ya ce wala tattumunna Allah ma fi nufusikum liyakhfa wa mahma ya alamu ya'lamu yu'akhkhar fa fi kitabin fa yuddakhar li yawmil hisabi aw yu'ajjil fa yanqami sai kama gada wannan laifin da kake yi inna Allah la yakhfa alaihi shay'un shay'un komai da yake nakira fi siyakin na umum babu wani abin da wai zai buya ga Allah la yakhfa alaihi shay'un sannan ya ce fil ardi wala fis samai dama halittun bai wuce a sama ko a ƙasa suke ba su sani duk abin da suke yi ba wani abin da wai Allah ba zai sani ba la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sannan anan Allah ya ce huwan lazi yi sauye tun da ya soma da huwa yana nuna wa'ada huke nan. Allah shi kadai ne yi sauye bil arham a cikin mahaifa yake sauwa ku a cikin nan malamai suka ce akwai martani ga wayan nan nasara dama mun faɗi galibi an da ainihin aka caccake su a cikin ayoyi da suka gabata a cikin suratul bakar yahudawa ne amma wannan aya ayoyi da aka bude tun daga aya ta farko har zuwa aya da uku zuwa 4 akan nasawabtu na jihar da suka zo suka yi jayayya da masu sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya zanto cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala huwal ladhi yusawwirukum fil arhami kaifa sha akwai matani ga nasara da suke mayar da annabi Isa alaihi salatu wasalam a matsayin Allah domin aya tana nuna musu shi annabi isa da kansa shi da kansa a cikin mahaifa ne allah ya suyensa an gane to a wannan lokacin bai dace zanto ila a cikin wannan ba martanin da ake yi musu kenan da zai yi sauye Hami, kaifa ya sha domin asali ɗan adam za ka same shi daga nutfa zai zanto ya yi kwana arba'in sun mai kuna alaka ya yi kwana arba'in sun mai buri murza ya zanto kwana arba'in a duk wannan babu wani taswiri wannan baki ne wannan fari ne wannan zai zanto gaje wannan zai zanto dogo wannan mummuna wannan kyakkyawa babu wayan nan gaba daya a cikin wannan murza za a zo mata suya a kawo azum a kawo ifa ne ne a hakan ha za a zo za kalli mutane gaba daya za su yi mutane daban-daban a gida ɗaya, tsakanin da da uba sai ka ga akwai bambanci duk kama da yan biyu suke fita yan gidan suna bambanta su da ke ne a waje da za ka ci ka kasa bambanta su me yasa ta ku domin mutane su san junansu hikima da ke cikin kenan an gane lillahi mulku samawati wal ard Allah ta yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha az-zukur aw yuzawwijuhum dhukuran wa inathan wa yaj'alu man yasha aqiman yana nuna kudaran Allah shi yake da halitta duk wani mulkin sama da kasa a hannun Allah subhanahu wataala shi kadai babu wani wanda zai masa shi shi a cikin wannan kuma waɗannan halittu gaba ɗaya shi yake halitta zaka ga babu wani wanda wai dan basiran basiransa zaka ga za a yi fida babu shi kalli wanda ya fi kowa lafiya da kyawun jiki amma baya haihuwa ya je indiya na auna shi ya je saudi a auna shi ya je ko'ina babu ne ba zai wani lokacin ma illa ma ba a magani amma haihuwa kuma babu shi don a nuna kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala mace wacce take zaka cewa wata ma cikin jinya take gaba daya sai a zaci ma cewa yanzu yanzu za ta mutu amma zai ta haifi yan biyu amma wacce ana ba ta kulawa a ba ta magunguna a kai ta asibiti masu kyau wane ne wane ba za ta haihu ba abinda zai nuna ma kudura ta Allah huwa ta ta'ala sannan a cikin wannan shi da wani malami yake cewa daga cikin hikimar Allah huwa ta ta'ala kalli ya ce ka je ka saya a bakin masallacin juma'a ko na idi lokacin da mutane suke fita ka zauna ka kalli suwa don mutane muhtalifa mutabayina daban-daban ne ba yadda za a yi kalli mutane dubu za su fito amma dukkan dubun kai kasan daban-daban ne duk daban-daban suke to in ba Allah ba wa yake da wanda yake da wannan ikon duk daban-daban suke hakanan a cikin mutanen ka ɗauke su yanzu a cikin najeriya in ka zauna ka kalli zubi da sayin halittar 'yan maiduguri za ka bambanta la'alla yanzu da za ka je wani waje ko a lagos wani kawai tafiya yake yin kagan shi za ka ci anya wannan ba mutumin maiduguri ba kuma hakan ne yanzu da za a ɗauko ɗan china a jeho shi zuwa nan za ka ce ɗan china ne ba ka taɓa gan shi a duniya ba amma za ka ce ɗan indiyan a jeho shi cikin masallacin nan za ku ce ɗan indiyan ne yusawwirukum fil arhami kaifa sha yakan bambanta ku wa'annan ya yi ina inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa da lita'arafu amma wai wannan sayin jikinku ba komai ba ne, bane inna akramakum indallahi a at shi ne abin dubawa a cikin nan huwa allazi yusawwirukum fil kaifa ya sha'o ta yadda ya so. shi ya za ka ga cewa kai a ka ba ka son ka haifi ɗa wanda yake baki amma dole bakin za ka haifa kuma ba yadda ka iya ba yadda ka iya shi wani magashi can talakan ne za a haifa ma wani ɗa kamar batu da shakka ma ya ci anya ma ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne haka yake abin Allah ya ce kaifa ya sha la ilaha illahuwa al-hakim a cikin wayannan gaba daya zaka ga cewa suna nuna kudura ta Allah subhanahu wataala domin suna ba da waɗannan dalilan ne suna jawo hankalin nasara su zo su tabbatar wa Allah ilahantaka gare shi shi kadai shi ya sa tun daga bude ayan zaka ga cewa Allahu la ilaha illa huwa al qayyum sannan ka ba su dalilai na inzalul kitab ku sani attawa da kuke ga Allah ne ya sauka kuma ya saukar da wayannan da injilin ba kuma bane shi sa Allah ya ce min qabl ku sani ai kafin wannan littafin ya zo Qur'ani Allah ya saukar da at ya saukar da al-Injil shi ya sa Allah ya ce lin nas ko ya zanto a matsayin hal ko ka dauke shi a matsayin illa ta'lil dalilin saukarwa maful li ajali hijr dalilin saukar da waɗannan littattafai guda biyu da ake magana fa ba dan komai bane domin ya zanto shari'a Allah ya ce linnasi wanda wasu malamai suka ce anan da aka ce linnas ahalul kitabai ne ake nufi da annasa nan. zai zanto am oyi da bihi khas saboda ahalul kitabai su khas ne ba ba su wani bangare ne na annas ba su ne annas ba in eh, su ake nufi da wannan kenan tunda hudan linnas wasu suka ce ai annas din aiko a cikin su ba wai dukkanin su bane lil muttaqin ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai zanto wannan ba hidaya ce amma ba hidaya ce wacce take khassa anan abinda aya take nufi kenan wa huwa al-azizul hakim sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa allazi anzala alayka kitab duk maganar littafin ake yi huwa Allah shine kadai allazi anzala alayka al-kitaba wanda ya sauka maka da wannan littafin minhu a cikin wannan littafin akwai ayatun wasu ayoyi muhkamat suke hunna su waɗannan ayoyi su ne ummul kitabi ma'ana asulul kitab a nan a wanda yake nufi da ummu domin ayoyin gaba da idan ka dunkule su shi yake nufi da shi za a ce bil da ummul kitab a matsayin ummahatul kitab saboda ai hunna gaga ya kawo zame jami'a ma ya ifa da nan hunna ummul kitab Allah ya ce wa ukhar mana akwai wasu ayat su kuma ukhar mutashabihat masu kamannin juna ko masu rikitaswa fa amma allazina fi qulubihim zayb wadanda a cikin zukatansu akwai karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu sukan bibi suna bin abin da yake da suke da kamanceceniya ko suna da tashabu wannan suke bi ba dan komai bane Allah ya ce ibtigha alfitnati domin neman fitina wabuti za a ta'wili kuma don neman ta'wili ta'wilinsa wa ma ya alamu ta'wilahu babu wanda ya san wannan ta'wilinsa illallah faci Allah wa wasikhuna fil ilmi Allah ya ce amma waɗanda suka tabbata a cikin ilimi ya kuluna sukan ce amanna bihi mun yi imani da shi kullum min inda ya bina kowanne ɗayansu a wajen ubangijinmu yake wa ma zakar babu wanda zai sa ya yi tunani ya fahimci wannan illa ulul albafa ce sai masu hankali suna cewa a rabbana ya ubangijinmu su rasihuna fil ilmi kenan la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ba da idh na bayan kashe da mu wa hablana min ladunka rahma ka bamu daga gare ka rahma innaka antal wahhab lalle kai kai ne mai kyauta mai baiwa daga ke mutum rabbana ya ubangijin mu innaka jami'un nas kai mai tara mutane na liyamil hisab a cikin ranan al-yawmin la fihi zuwa ga wani inin da babu kokonto a ciki inna allaha la yukhlifu miad allah baya saba alkawarinsa wannan aya ce wacce zaka cewa malamai sun yi maganganu da dama dangane da wannan aya babban abu biyu ne a cikin aya wanda zai kawo shi kai dalibin ilimi iskali ta fuska biyu wajen cewa da Allah ya ce minhu ayatun muhkamat da sa cewa wa ukhra mutashabihat muhkamat me ake nufi da muhkamat kuma me ake nufi da ainihin mutashabihat sannan kuma inda Allah subhanahu Taala yake cewa ibtigha alfitnati wa ibtigha atawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah me ake nufi da tawili kalmar wannan tawil a nan yana da kyau a fahimci me ake nufi da ta'awili tun farko tukunna kalmar tawil isti'imalin tawil a ƙur'anance ta fuska biyu yake zuwa ta fuska biyu yake zuwa ba na uku ka fahimci wannan da kyau ta'awil ya zanto haƙiƙatul amari lati ya ulo ilaiha haƙiƙanin lamarin da za ka ga al'amarin zai komo zuwa gare ta wannan shi abin da ake nufi ma'ana yanzu misali idan labarin da ƙorani yake bayarwa kiyama za ta tashi haƙiƙanin aukuwan fassarar wannan tashin kiyaman yanzu ya zo ko bai zo ba bai zo ba ran da kiyaman za ta tashi ba shine tawilin an gane wannan shine ta'wilin yakan zo da wannan ma'ana lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa mamansa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin kaga wannan mafarkin da ya bawa baban labari amma hakikanin wannan mafarkin a aikace lokacin da mafarkin ya tabbata a aikace shine zuwan tawili wannan mafarkin kenan shi yasa yace haza tawilo yaya min qabl kaga ainihin fassara ba wai nab'a tafsir bi manal bayan ba wannan wannan kenan abinda yake zuwa da wannan ma'ana kenan na farko sannan kuma ma'ana ta biyu at-tawil shine bi ma'ana al-bayan wa tafsir albayanu wa tafsir yakan zo da wannan ma'ana kamar yadda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi wa abdullahi bin abbas addu'a allahumma faqihhu fid din sai ce wa allimhu eh at-tawil at-tawil anan bi ma'ana tafsir wal bayan shi abin da yake nufi to a dukkaninsu waɗanda za ga cewa za su zo su ce a tawil mai ake nufi in ka zo ka a tawil hakikanin lamari na ƙarshen to za ka ga lallefa wannan wa'un da yake wajen wa wasu kuna fil ilmi wannan wa'un zai zonta falil istinaf kenan istinafiya sai ya zonto wa wasu kuna a nan ke kenan lokacin da za ka cewa ma ya alamu tawila ko illallah ka samu full stop ka ajiye gam jumla cikakki an samu a nan kenan wa asikhuna kenan wannan mubtada kake budewa kenan tunda ba yadda za a yi yanzu hakikanin lamari wannan annan da ake magana nan a ce wani ya zani ba wanda ya zani. Allah kaɗai zai sani a cikin wannan amma in ya zanto albayan kenan sai ya zanto wannan wa'un lil kenan zai yi ya zanto lil kamar yadda su malaman suke zaba ne in kace wa rasikhuna ya zanto lil atfi kenan yake komowa zuwa ga ainihin illallah kenan wa asikhuna su ma sun sani kenan an gane ya na sai to wannan jumla ce a matsayin hal kamar yadda sabari yake a tsakanin malamai yake to wannan istimal shine guda biyu amma ta'awil da wanda ake amfani da shi ake tarjima akan zaka ga ayatu sifat da sauransu zaka ga ana jima wanda kuma zaka ga littattafan usul da sauransu suke kawowa ba wannan ma'ana ba ba kuma wancan ma'ana ba ma'ana ta biyu wannan wanda za zaka ga ibn jarir tabari galibi in yace alqawlu fi ta'wil hadhihi al-aya ma'ana alqawlu fi tafsir hadhihi al-aya yake nufi amma ta'wil wannan hamlul lafzi an ma'anahu zahir ila ma'anan akhar kenan hamlul lafz ka dauki lafazi an ma'anahu al-zahir al-mutabadil ila dhihn ma'anan lafazi wanda zai zo kwakwalwanka nan take ka ɗauke shi ka kai wannan ma'anar zuwa ga wata can ma'ana daban wanda yake kawai wani dalili ne ya rahul akal wanda hankali yake ga cewa wannan hujja ta wannan shi ne tawilin da ake magana misali yanzu zaka ga yadullahi fauka aidihim in kalmar yad ma'anan yad al-mutabar almutabadil ila zihin ne yadda wanda ka sanin nan amma yad bi manal wannan a wata ma'ana ce da kai kake ga cewa kamata a kyale a dauki wannan ma'ana zuwa a kai ta zuwa ga bi manal kudra a kai wancan to wannan irin wannan ta'awili su guda uku ne ba na hudunsu duk inda malamai suke istimali wannan ta'awili da ake ta igima da mutane na uku ne na farko ka dauki lafazi daga ma'ana wannan lafazin ka kai zuwa ga wata mana can a wata duniya ta za a ce ka kawo dalili in ka kawo dalilin da zai nuna cewa ba wannan ake nufi ba wancan ake nufi to shi kenan wannan ma'ana musallaf za a karba kenan ba za a in yanzu na ce ra'aitu asadan na ga zaki wacce ma'ana za ta zo kwakwalwarka hayawan wanda yake mutar shi ne abinda zai zo kwakwalwarka amma na ce aitu asadan ya hamilu ba. jumlan asaif wannan kayi kayina ce da za ta nuna ma cewa asaif dinnan al'asad dinnan zai zanto wani mutum ne ba hayawan ba wani mutum ne shuja'a wanda yake da jarumta shi ake nufi sabida ya hamilu wannan zai ba da wannan ma'ana wannan magana tawilin ba muke so mu tabbatar wa mutane su fahimta to kaga wannan dalilin da zaka bada sai a ce eh an gamsu wannan kake nufi a babin majaz da haƙiƙa mun yi wannan magana to wannan kaga kaka wani dalilin da ya sa ba ka son asad ɗin nan ya zanto a matsayin hayawan bisa ga ta'awili da za ka kai zuwa ga wani in ka ba da dalili za a sallama amma dalilin da ka ba da idan ya zanto babu wata hujja mutane za a gamsu zai zanto wannan tawil ɗinka sunansa tawil ne fasit kuma ba'id ake cewa shi wanda akwai dalili da karina ake cewa ta'awil as-sahih al haka ake cewa biyu kenan na uku dalilin ma ko kusa ko ta nesa babu hujjan ta'awilin kawai ra'ayi ne kamar yadda a cikin adwal bayan fi idahi qur'ani bil qur'an zaka ga an kawo wannan bayanin in ka kaga mawaƙi sa'ud zaka ga shi ma akwai wannan da yake duk ɗayan littafi ne na mutum ɗaya ya kawo wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ya'murukum an tazbahu baka. maganan yan shiya suka ci ai baka wai Aisha ake nufi radiyallahu A kaga wannan tawili ne ko ta ina zaka ɗauko ka kawo ba za a sani ba ba wani dalili to shi irin wannan ba ma fasid ake cewa ba la'in. ko za ake yi shi ya za mai maraqis saudi yake cewa hamlun zahirin alal marjuhi wa qsimhu lil fasidi was sahihi sahihu huwa, wal qaribu ma humil maqwati dalili inda al mustadil wa ghayruhu al fasidu wal ba'idu wa ma halafa la'iban yufidu yace hamlun zahirin alal marjuhi ka dauki lafazi akan ma'anansa na arraji wanda yake shine mai karfi ka kai shi zuwa ga wata ma'ana al marjuh wannan shi ne tawili ya ce waksimhu lilfasidi wasu sahihi ya ce akwai attawil alfasid akwai attawil as-sahih lilfasidi wasu sahihi sahihu huwa wal qaribu mahumil sahih shine wanda yake za a dauke shi da maquwwatin dalili inda al-mustadil <clears throat> shi wanda zai dauki wannan labarin ya kai zuwa ga wata ma'ana can yana da dalilin da ya sa ya dauki wannan ma'ana zuwa ga wancan ma'ana to za a ce tawil as-sahih sannan kuma a tawil al ake cewa wa gairu al wal ba'idu, tawil al-fasid shine alba'id ya ce wa ma khalafa la'iban yufidu duk wani tawilin da za a kawo ma bacin wannan ya ce to ka sani fa yufidu wannan wagi ne ake yi to daga nan ne malamai mazhab na ahlus sunna wal jama'a da sauran waɗanda ba su tabbata a kan sunna ba wajen fahimta sai suka sha bambanci musamman a kan nusus waɗanda suke tabbatar da ainihin sifad na ubangiji su ba subhanahu huwa ta'ala wajen alhamanu al'arshi sawa aka ce <coughs> isawa istaula ake nufi kaga sun ɗauki ma'ana daga isawa an kai zuwa ga wata ma'ana Waja waja'a buka wal malaku saffan saffa daga ce a'a a bukan nan a kadda a ce waje waja'a amuru rabbika kenan an gane akwai wani mudaf wanda yake aka shafi a kadda shi wa ma yalil mudafa ya'ti khalafan anhu fil i'rabi izama ma huzifa wa ma yalil mudafa ya'ti khalafan mudaf ilayhi yaqumu maqamal mudaf inda hasfil mudaf an gane amurwa rabbi ka zai zanto rabbu a nan za a kawo wannan <clears throat> asali kowace jumla fil asul jumla ba a kaddawa magana yadda take a dauke ta sai dalili ne zai sa za ka ɗauki ka ce wannan ma'anar ba ta yi ba ka ce za ka kaddara wata ma'ana Koma mu mubaf ɗin ne koma mai ne jumla ya zanta mustaƙima ba wani abin da za ka kadda wannan kenan na faru sannan kuma a akan yadullahi za ka ga za a ce kudatullahi wa'annan duk sabida mai dalili bi hujjatin tanzi za ci a ah, bai dace da Allah ba a sarkaka Allah wata ala laita ka misili shai me a gaban malam ce ba huwa samiul basir muhammad nasiruddin albani ta na tamamal aya sun jahilci karshen aya an gane sun jahilci karshen aya annabi wal isbat to daga nan duk abinda ake guduwan abinda suke gudu sai da suka aukawa cikin ko fiye da ma abinda suke gudu domin ka ɗauki cewa na sha faɗa game da wannan tawilin da ake yi su da aka yi suka koya istiwa da yadullahi fauka aidihim an gane duk da suka koya da hujjan attanzi sai ka ga cewa sun tabbatar da kwatankwacin hakan su da kansu sun tabbatar da asam albasar an tabbatar ko ba tabbatar ba amma shi don adam ma Allah ya ce aiwaje Allahu menene sami'an basiyan to yaya za a yi da sam'u na dan adam da albasar na dan adam za su ce a daban-daban ne an gane shi na dan adam daban shi na ubangiji daban babu ta shabu a tsakaninsu to muna so wannan ka'idar da aka yi amfani da ita a nan ɗin a ci gaba da amfani da ita wajen istawa an gane <laughs> a ci gaba da wannan ka'idar a nan sai ya zanto kamar yadda ka ce wannan sam'u da wancan sam'u akwai bambanci wannan istiwa da wancan istiwa akwai bambanci wannan aliyar da wancan aliyar akwai bambanci kenan an gane to amma a inda za ka ga ake guduwa sai kuma gashi nan abinda ake gudun ake tabbatarwa a ɗaya janibin kuma hakan ba a fahimta ba sai ka ga za a zo a ce ma tariqatu salaf hanya ta salaf wajen isbatu sifat isbatan leku bi jalalihi wannan shine suka ce ahkam an gane suka ce aslam wa halaf shi ne ahkam kun fahimci bambancin wannan aslam wannan ahkam an fi kyautatawa wannan an fi kowata Uthaymin ya ce bal tariƙatu salaf aslam wa ahkam a ɗauke shi a matsayin wannan an gane wannan shi ne subhanahu malikan alal sawa wa hawa jami'al mulki wa sultani shekul islam ibn taimiyya a cikin lamiya yake cewa a qala kalallahu jalla jalaluhu wal mustafa alhaji hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala at-tiraz awwal wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu yadda Allah ya faɗa ka tabbata a haka wal mustafa al-hadi wa la ta'awwalu yadda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zai faɗa haka shi ma zai faɗa wannan shine tarika na salaf tafarki da salaf suka bi akan ayatu sifat gaba daya hakan aka bi aka tafi kuma za ka ga shi ya sa za ka ga ya ce eh, waye ne ɗaya daga cikin magabata ya ce wa da an ka tawila jali wa ayahum fa qawlu rasulullahi aska wa ashahu wa da an ka tawila jali wa ayahum ka kyale tawilin mutane kawai da ra'ayinsu wa qawlu rasulullahi azka wa ashahu maganan manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma ma ta yaya za a yi manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam haƙƙi ne a kansa ma da malaman usul suka ce la ya juzu ta'khirul bayan an haja duk lokacin da ake bukatan bayani annabi sai yayi Allah ya umarce shi balligh ma unzila lafazin ma lil umum ne ba wani abin da za a wa annabi da ba zai bayanin sa ba babu shi to amma ta yaya eh lafazi a rahmanu alal arshi sawa ka ce zahirin wannan ayan kafarci da kuma annabi bai yi bayani ba ta yaya aka yi bai yi bayani ba to kaga wa'annan a cikin littafai da ake da su waɗanda suka fi jimawa a duniya akan abin da ya shafi tafarki na tasawuf a taawuf ila mazhabi ahli tasawuf na alkilabari wanda kusan shi ne farko-farkon littattafai da aka wallafa akan tasawuf kusan kandi na hudu ina sama wannan littafin amma idan ka je ka duba cikin wannan za ka ga abin da ya shafi tauhidi na salaf din da ya tabbatar abin da zai nuna ma cewa haka salaf din suke akidar su ba wani bambanci a cikin wannan kuma za ka ga cewa ko a ran littattafan mu na gida da muke amfani da su mai risala abin da ya tabbatar kenan wanda duk gauce-gaucen da ake yi zahirin dai an san wannan shi ya zama za ka ga wasu mayan sun zo sharhan littafin ma sai a fito da babin tauhidin ba za a taba ma shi ba kawai iya wannan kawai fikihun za a yi sharha za ta kamar in misali misali guddilala ai kaga ma in ka bude ma kawai daga <laughs> fikiyun ne zaka je maganar tauhidi bai ma taba ba me yasa mun yarda irin su imamun nawawi ko da ma yana da mailu wajen fahimta zuwa wancan amma idan ka duba al-minhaj shahada sahih muslim ya tabbatar da cewa haka yake tafarkin salaf din a hakan yake kuma fa kullu khairin fi ittiba'i man wa fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf duk wani alheri wajen kai biyayya da wadanda suka gabata fa kullu sharrin fi da man halaf duk wani sharri da kake gani cikin abinda mutanen baya suke kaiwa suke kawo wa anan ake samu to shi ya za a babin tawili a sani mun san abin da ake nufi da tawili ka ɗauki lafazi daga ma'ana wacce take a raja ka kai shi zuwa ga wata ma'ana wacce take almarju li qarinatin zabi da wata qarina to duk wanda zai yi wannan ba shine asul ba ba shine asul na zance ba duk wanda zai yi tawili fa alaihi bid dalil in fa ka kasa tabbatar da wannan dalilin to tawilin ka fasid sunan shi sunan shi fasil in ma na da dalilin ma ka kasa kawowa sunan la'if wasa kake yi da ayoyin Allah saboda haka abinda muke jan hankali ya kamata a fahimci wannan abin ba wai hanya ce magana ce ta ilimi magana ce ta fahimta ba magana ce da za ka fito ka yi zage-zage ka ta mayar da martani ba in har za a fito akan abin da ya shafi tauhidi a yi zage-zage a ci mutuncin mutane a yi ta maganganu kamar rashin kunya ta wannan ba shi ne fahimta addini ba ba inda musulunci ya faɗi cewa ka fito ka zagi wani ko saboda fahimtar ku ta sha bambam ka faɗi abin da ka sani ya faɗi abin da ya sani wannan shi ne ka bada dalili ba da dalili A ai shiryaswa a hannun Allah subhanahu Ta'ala, kaɗai yake shi ya sa muka sawaita bayani akan abin da ya shafi tawili akan wannan kafin mu yi sun kamar yadda muka ce daidai wannan wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah to anan wasu suka ce ya kamata jumlan anan ta saya wa wasikhuna fil ilmi wadanda suka samu tabbatuwa a cikin ilimi wannan sai ya zanto mubtada kenan sai jumla ce wacce take musta'nafa nan take kenan amma waɗanda wasu su kuma da suka zo suka ce a'a wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah suka ce wa wasikhuna fil ilm to su ma sun sani kenan wannan an jingina wannan zuwa ga su katada 'yansu abdullahi dan abbas duk an jingina musu waɗannan maganganu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik saboda mun samu baki daga wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda zan ba su dama ko na minti biyar shida su bari sakon da suka zo mana da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi those who listen and really worship them do so that we humbly learn Salat Islam as we learn about Islam a little bit more and to learn from that one. Alhamdulillah, I'm going to take a little bit of the Allah that he said to me. ziyara ba don gudun mu karfi shi malam idan in kana wani aiki na alheri to yana da kyau a samu wani wanda zai karfe ka kan abin da kake da san kana yi kuma ya yaba maka kan abin da kake wanda shi ne da su wannan ziyara a sama ko kuma da kuka kashe lokutan zuwa zo kuka zauna don ku ci mai malam yake cikin ƙorani da hadisi kuma sai da wace a bisa ka ta wannan hanyar yanzu haka akwai ire-iren wasu suna zaune suna ta cati da whatsapp wasu suna facebook wasu suna twitter wasu suna instagram wasu snapchat a cikin zubotuna da su to amma kuma sai kuka zaɓi zo zauna ku shawarari ne allah ya ce da ya ce a wasu mutane sha na kun rabuta gode ma Allah dan ku bane ba da ba ku ba hikima ku haka Allah ya kaddara to Allah ya tsamar da ku ikawo wannan gobe to wallahi ya cancanci gode masa da kamar da akwai wani ya zaka gode kai wani kallon gode wata jira ya zaka tana kallon inuwar da ciwo ko kun zo da ku zauna ku ji Allah ya ce mai abin ya ce wallahi kun saboda haka muna fatan alheri Allah ya dawo tafiya eh, shi kuma mala Allah kuma da zai ci gaba da irin wannan aikace da dalilin da ke aka ta ta eh, eh, ko ta cikin shaidu ta samu tare a wato shugaban kwamitin wato haɗa da ƙungiya da su shirya hannu da ma kai yawa da makarantar su kasu da da yawa su yi lako wasu ko sami zuwa wasu da wasu da daidai duka da kuma sa'a sa'a wanda ya sa ta da sa wasu da ke cewa

don minti biyu gaskiya a malamin makaranta to kai tsaye gaskiya yawa alhamdulillah malamai sun kasa ramadan kashi uku farkon goma da ya tashi wanda aka ce rahmat yanzu muna cikin na baraka idan mun gama wannan muka yi dangara ba mu shiga itkum min an-nar yanzu abin da ya kamata mu koma maganar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya faɗa yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuma ga ayar da Allah ya faɗa yace la ta'lamu nafs ma la tansibu gadan yanzu tunda ba mu san abin wa ta dare ba alhamdulillah tunda ba mu san abin da za mu aikata ba yau kuma mun yi kwana sai mu ɗauka ten days da muka nan ya kasance kamar mun shiga aji a university ko ko sai average sai mun duba cgpa cumulative grade point average ah, sai ka duba ayan nawa wata karanta a cikin tendency da ya wuce sai ka aje shi ka samu gp kenan na ƙur'ani sai ka duba salatin annabi nawa ka yi ka aje shi shi ma gp ne kun ka zo cgp ne sai ka duba astagfirullah ko wato ilai رب اغفر لي وقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله da nawa kai nawa nai nawa nake sai mu aje shi sai mu dun su cumulative grade average samu CGPL to mun yi hasabu an kusa sai yesu nawa na karanta everyday day kwana goma ni da ina tsayin ba ku ba bayan ni din ai na sani kun kun yi karatun ba ba na sani ko ba ta ba ba wanda ya sani ana to sai kuma mu duba mu ji to sai wanda shi musulmi ne ya kai shekara talatin a duniya har yanzu ba zai yi alwala ya doka maganan Allah ya karanta ba shi wannan sanin to sai Allah sarki kin jare kawai da ke shi yi eh, gaskiya amma cikin shekara talatin din ba wani ya gama digiri ba har ya gama NYC duba yana wahalar da zai na a university ya sha ya gama NYC amma ba zai ya ya hada alƙur'ani ya karanta ba kuma an haife shi a gaba anya anya anya ba ko shi ba tambaya kan wannan mutum ya karanta daga A zuwa Z ya sani ya san yadda zai hada consonants and vowels eh? sannan ya wuce zuwa parts of speech duk ya koyi su duka gaba ɗaya sun su aka kuma yana haɗawa ya karanta su amma daga alif zuwa ya da sani ba ayya kanin ruwa cilima ya hada mana zai sani in jawo wallahi saboda haka da ɗarfin mai abin da ya zo fijita da Allah kowa ya je gida yau sai mu duba abubuwa na cikin yau na muke idan ba mu yi da yawa ba ba to daga gobe kuma insha Allah idan har ba ci a wannan aiki yaushe za a yi janaizar sa ba to sai mu dora mu kara wanda ya yi abin kamar wanda ya karanta isu biyu to sai ya kara ya zama isu uku daga gobe in insha Allah kara da kuma kara eh ba wai haka kawai in wani yanzu ya san qur'ani ba ba zai ya karanta ba kuma ya zanna to amma ba wannan shi tun da yana jikin mu shi ba daure shi ba eh kangalarun da aka daure kowa ya sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai shekan a jikin kowanne dan adam an daure shi yana dan yana kare da shi kamar super glue amma kale suka tambaye shi har kai yace har ni amma nawa ya musulunta baya bani umarni aikata abin da Allah baya so sai dai abin da Allah yana so kallon kawai ne ba yana bani shawara mu ba ina mu bi ne da ka ya yi hakuri wallahi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya hakuri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن والاه باحسان الى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه، الحمد لله من الله وجل الله يجعل منا بركه اللهم كان ايماننا وتوفر معكم سنه معك صلى الله عليه وسلم. أصبر الله وعلم الشيء ما لدينا وقع عن القرآن شيء القرآن ذلك كما تشاء أجل القرآن شيء sannan abin da ya sa musulunci da shan kuma ake zargin sa ake zagin sa a wajen wanda ba musulmi ba shi musulunci ana so a shi da imani sai zama turancin ba musulmai ne ba imani za a iya sa waya a nan ana sauraron Qur'an da za ku wani wasu da ke sace kuma wai tafsirin za a iya zuwa da takalmi mai ana fita tsohon kuma tarsi da yau don a satin da ya wuce na ga wannan mun tashi daga tafsir bar wani yaran kawai muna magana an sace wayar su abin tafsir saboda ka kullum ba wani sauraron tafsir da karanta su ma su gani ba alfa'ani yadda ake karanta qur'ani a barno inda za mu yi kokari ga fahimci qur'ani ko mai aiki da qur'ani wallahi wallahi da kawai a wa'a garin albarka gida ɗaya biyu suka ba za ka iya kai amana wannan gidan ka a ciki ga kuma ba a iya ajiye amana a gidan shi kuma wannan Qur'ani kullum abin da yake magana amana amana amana shi ne kuma mu yi kokarin da Allah Allah zai kama mu domin malamin najinsa yana karantar da littattafai da yawa na asawar su kullum alƙari ne amma wannan aikin bai hana shi karanta da ana samun alƙalai irinsu da mun huta ba kun ta? don me bayan karantar da yake duk abin da ya gani a unguwa wanda bai dace ba shi baya haƙuri to kaga irin su ba san su ake ba amma an Allah yana son ka duk bar da suka ke gaba Allah Thank you. musamman zai yi wa mara addu'a ta musamman a gaskiya a takaice dai arewa Allah ya sanya ainihin mafarkar a cikin rayuwarsa da rayuwar kuma Allah ya kare shi ya karfafa shi gaskiya ba ƙaramin farin cikin ke ba ga bayanin da ke yana shiga dora istinbar da yake wannan wai wato ba alfahari ba ba hanyar muri to yana faranta mana rai idan yana shiga wani da gura yana shiga tori yana shiga kaza kaza da gaskiya yana faranta mana rai

اللهم لا علمنا الا ما طيب وعامل فقد اختبرنا خلقنا ولا نختبرنا خلقنا وصنع لا معطينا ولا تحرمنا لا معزنا ولا تزلنا لا اللهم احرزنا واحرز ابناءنا وزواجنا وذرياتنا من جميع شرور ابليس وجنوده وشياطينه اللهم اكف عنا عذابهم وكيدهم وحسدهم وبغضهم وإحالته وحقائق ورضا ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير حزائق ولا وقتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.